Allah ya saka gaban aike kin gode Allah kin gode Allah kin gode huwa Allahu na qadiran wa maridan man tashau jalla mai saka cuta mai da'i mai rufe wani kufa mai na da mai saman daga shi ba riba gwani makaji ko da gwani Allah ya yi gaban kuma Tato, duk wanda baya kaunar kamfanin mai ka da rawar wa uwarki gaba ɗaya duk faɗin Najeriya duk faɗin duk duniya ba gaban shototo nan gari ko ko yake dai ne abinci sun gode Allah taimakon bayani jama'a kala kala gaban duk matan taimake su yarabawa sun iso inyamurai ma sun shigo larabawa sun shigo turawa sun shigo baƙaƙen fata sun shigo har fararen fata sun shigo ƙarshe ma duk da ya baɗe suka ɗauki adebo sun ƙarfi irin halin mu yaya bambancin rayuwa kafin fim da bayan fim wace matsala kake da shi da kanka ka san kana da ita da kake kokari ka gyara to me yasa yawanci a ci kauran idan kuna maganganu hmm. habaici kuka fi to kana waƙoƙin gambara shi ma gado ne ko ko karambani ne kawai wace irin sana'a kake yi kafin fim? Ina da mutane biyu. To. Na san yanzu mutane za su jira. Eh. Ishek Sidi Ishek. Dattijo ɗan dattijo. Falalu Eid Orayi.